har abada zaɓin raina shine zaɓi ba ni da haufi akan zaɓarka a matsayin abokin rayuwata ba zan yi nadama ba a duk lokacin da nake tsara rayuwar zamantakewar aurenmu da zan yi da kai sai na ji wani abu ya tsaya min ban san ko menene ba ban san me wannan abin yake nufi ba ya kai hannu ya riko hannunta ya ce kishi ne ta daga kai ta kalle shi idan da cike da kwalla ba da tabbacin ko menene ko ma menene ya tafi can ya bar da matata da ita kadai zan rayu Hango hasken mota da ta yi ne ya saka ta yi saurin janye hannunta daga rikon da ya yi mata ta ja da baya. Ina ganin Abba ne fa. Sai ya yi saurin gyara tsayuwarsa. Kusa da four ɗinsa, Abba ya faka gulturi ɗinsa ta jigilansa. Ya fito riƙe da bakan leda. Yana ƙarasowa kusa da su, Sadiq ya risina har ƙasa ya gaida shi. Ita ma kuma ta karɓi ledan ta shige da ita gida. A bakin ƙofar ɗakin ta tsaya, ta yi gyaran murya irin yadda Abba yake idan ya dawo. Sannan ta kwaikwayi muryarsa ta yi sallama. Assalamu alaikum. Allah ya shirya ki, cewar Umma tana girgiza kai. Sai ta yi dariya ta ajiye ledan ta juya. Tana fitowa Abba yana kawowa bakin tsakar gidan. Sun koyar da kai ta yi sannan ta fice. Haske ta sadike da motansa. Hakan yasa ta yi saurin komawa sai danna motansa hon. Yau motar ki ya wuce na daga mata hannu. Cikin ɗaki ta dawo ta zauna kusa da Abba tana kallon ledan da Umma take kokarin budewa. Abba, me ka siyo min? Yan lele, lemu da ayaba ne. Ta ɗan bata fiska sannan ta ce, Kai abba na na faɗa maka yau a gashi nake so fa. To yau ka tsina muka je, ba mu dawo da wuri ba. Wannan ma a tasha na siyo shi, kan na shigo gida haka nan. To mun gode, Allah ya ƙara arziki. Ta faɗa tana murmushi, ta da kai hannu ta ɗauka, sai umma ta buge mata hannu. Bana ciki na jira ana baki abu ba? Ka gani ko abba? Sai ta rinka min abu kamar ba babana ne ya siya ba. Kyale ai sabon uwa zan kawo miki. Umma ta saka dariya. A kawo uku mu zama mu hudu, ai da ni ce uwar gida ko? Ba komai. Gaba ɗayansu dariya suka yi sannan Umar ta tashi domin haɗa masa ruwan wanka. Washe gari ma tun da asuba ya bar gidan saboda aikinsa na direbanci da yake yi. Zinnira kan bata tashi ba sai karfe bakwai. A gaggauce ta shirya don suna da lakca karfe bakwai na safe. Wani farin las ta saka da hijabinta ta fito, Rike da jaka a hannunta da littattafai a hannunta. Nabil yana zaune kusa da makwarara yana wanke bakinsa sai saka mata dariya. Sannan 'yar makaranta a rataye jaka a riƙe takardu a hannu. Yes, garas san yanzu a jami'a nake na wuce ajin yara. Ya sake kirkirewa dariya sannan ya ce, Dan baka saba ba, ana ganin ki za a ce wannan daga gani 'yar ƙauye ce, 'yar ƙauyen ma na can cikin ƙauye. wani dressing ɗinki, blue hijab, farin lace, chai! Sai da sama ɓata rai, sai ta kalli kanta, ta kalli umma. Umma kin gani ko? Ke kula shi ai, zo ki sha ki, sai ki wuce. Eh? Tab, koko? wallahi state university duk yaran manya ne ba mai shan koko a cikin su gaskiya ni dai ba zan sha ba to to zo ga dumame taba kafanta a ƙasa haba umma dai ni dai gaskiya ba zan ci ba to sai me nabil ya tambaye ta a ban ɗari biyu sai na je makaranta na karya idan kina so a baki ɗari biyun nan zo nan ki gaishe ni kirisina har ƙasa zan baki har ɗari biyar ma don allah da gaske ta je ta risina a gabansa kamar yadda ya bukata yaya nabil ina kwana ya gida ya gararin gari ya shiga gari ya ofis ɗin ya su umma da abba sun tashi lafiya ya komai da komai sai kawai ya kwashe mata da dariya wahalalliya tashi ki bani guri ta tashi tana murguda masa baki ban yafe ba gaisuwa ta ba kuma wallahi Allah sai ya saka min ta nufi kofan fita daga gidan gaba ɗaya tafiya zaki ba za ki karya ba eh ni ba zan ci dumame ba ina yar jami'a haba dai umma ta fice tana gungune haka ta tafi ta titi fiskanta babu annuri Ta gabanta ya bi ya wuce yana sanye da bes da guntun wando, kansa sanye da facing cap, gudu yake yi kaɗan kaɗan irin na exercise. Kai mutum, ta daka mishi tsawa, sai ya juyo, ganin ita ce suka shi dawowa da baya, daidai ita ya tsaya. Ba ka ganin yadda ka wuce ne kamar zaka buge ni? Amma dai ban buge kin ba ai. Iye, wato har wani gilashin rashin mutunci ka saka ko? To bari ka ji na faɗa maka, ni a unguwan nan kaf na fi uban kowa tsiwa da rashin kunya. dan na ga alama kai bako ne, ka yi hankali da ni. sannan kuma wannan ba ɗabi'an ƙwarai ce ba ka fito daga kai sai bes sai shot wai kana exercise jifa jikinka duk a waje ko kunya baka ji kawa ɓata min lokaci ni jami'a zan je ta sa kai ta wuce tana taron mai keke na pep ta bar shi a nan tsaye yana kallon kansa he see nothing wrong with his dress safiya ce kuma ya saba da hakan sai dai idan anan ne za a amsa sa ido sai kuma ya yi murmushi tunawa da yin take drama da 'yan gidansu a shiyar a wajen ma za ta iya yin hakan har cikin state university ya kai ta ta ciro kudin shi ta bashi sannan ta fiddo wayanta wanda yake ringin ta yi fikin hi darling hello baby please tell me something tell me something please i love you oh gosh ta zauna a bakin wani aji wanda yake kusa da ita i love you too fatan ka tashi lafiya ko lafiya kalau ya su umma da fatan da yau na bilbi da keke ba ko ya taba ai ka san kullun sai yayi na bar mishi gidan ai ina jami'a Dariya ya yi sai kuma ya gintse dariyar tasa ya ce, bebi na, da an taɓa yake ce jami'a, ku ne 'yan hundred level. Fishi ta yi sai ta kashe wayan, ya maraina mata wayo. Misalin karfe hudu ta kama hanyar gida, ba ta da kwatarwa a cikin jakanta, don kuɗin na ɗin ne ta ci abinci a kafteriya da shi. Sai dai hakan bai hana ta tsaida mai na ɗin ba, ta faɗa mishi inda zai kai ta. Suna tafe tana mishi hira har suka iso. Bata yadda ya kawo ta kofar gidansu ba, ta ce mishi ya sauke ta nan. Ta fita tana faɗin. Menafef, ni fa ba zan biya ba, ka yi fiye da ni, ni ko matan aure ce, don haka ka yi Me kuɗinka. Pep ɗin ya yi dariya, ya ɗauka wasa take mishi, sai ya ga ta fara tafiya da gaske. Sannan ya kwala mata kira. Ke malama, zo ki bani kuɗina, ko ne miki rashin mutunci wallahi. Ta juyo, ta dawo. Ni zaka ka ma rashin mutunci? To tsaya. Ta sa hannu a cikin jakanta ta ɗauko wayanta ta kira bil. Yana fikin ta ce, Abban Siyama, zo ga nan a gurin ɗahiru mai nama. Dan Nafif ne ya kawo ni, ya ta maganan iskanci, yanzu kuma wai sai ya taɓa ni. What? Are you crazy? Nabil ya faɗa daga can cikin wayar. Ita kuma ta kashe wayar, tana rawan kafa da riƙe kunkuru. Ka jira mijina ya zo, sai ya shuka maka rashin mutunci idan ya zo. Amma ke dai baki da tarbiyya, Allah ya haɗa ki da daidinki. Ya shiga na Pep ɗinsa, ya wuce yana baza mata ƙura. Sai ta daina ganin ƙuransa, sannan ta yi dariya ta kama hanyar gida. Tana kallon yadda hadiri ya haɗu a sama. Ko kamin ta isa har an fara yayyafi. Duk da ta shiga cikin gidan, ko salaman arziki bata yi ba. Allah ya shirya ki ya baki nutsuwa zinnira. Cewar Umma gane ta shigo gidan firgi-firgi, ta jefar da jakan hannunta, ta nufi banɗaki da gudu saboda fitsarin da ya cika mata mara. Kamin ta fita daga cikin banɗakin har an kwace da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Cikin ruwan ta tsaya tana rawan Indiya, tana waka a ruwan sai shafo kanta take da gashinta wanda bai wuce na fakin ba. Tana jujjuyawa kamar wata 'yar ƙaramin yarinya. Duk abin da take yi yana tsaye a jikin Windows yana kallonta yana murmushi Shi da tana saka shin nishaɗi for no reason. Ƙiriniyarta tana burge shi. Abin da ke yi ko ƙannenta ba sa yin irinsa. Wata uwar tsawa aka daka sai gata ta nufi ɗaki da gudu. Sai kuma gata ta dawo da gudu saboda yadda Umma ta koro ta kada jiga mata ɗaki. Jikin kofan ta je ta tsaya ta durƙusa tana ba wa Umma haƙuri. Ta maraice fiska kamar za ta yi kukan gaske. Wannan karan dariya ya yi ya jingina da cikin kujeran da yake zaune. Umma wallahi Abba ya ce na daina tsayawa a cikin sanyi. Ta faɗa tana cewa kamar za ta narke a gurin. Aikin sanda sanyin kika shiga ruwa. Fitsari na je yi fa ne aka sako da ruwa. Umma ta ɗauke kanta daga barin kallonta. Ta mai da hankalinta gurin calbin da yake hannunta. Ganin hakan yasa zinnira komawa cikin ruwan ta yi ta wankanta. Har sai da aka gama, san ta sake tsayawa a jikin kofar tana roƙon Umma akan ta bata zanin ɗaurawa. Da ƙyar Umma ta kula ta har ta jefo mata da zanin. Ban ɗakin ta shiga ta cire tufafin jikinta, ta ɗaura zanin ta fito tana dariya. Abin da ta yi dazuna ya dawo mata a rai. Da ɗaiɗai ta shiga shanye kayan. Tana yi tana ƙirƙira dariya. Allah dai ya sa ba haukace mana zaki ba. Cewar Umma, wacce ta fito da da kwanukan abinci daga cikin ɗakinta, ta kawo su haraban wanke-wanke. Zinniya ta kalle ta ta ci gaba da dariyanta. Wallahi Umma yau na kusa haukata mina fef ɗin da ya kawo ni. Me kika masa? Kin san ko da na fita ban karya ba. Da kuɗin dawowar na karya, na shiga nafif ban bashi kuɗin shi ba, ina ta fira da shi har muka kawo. Sai na ce masa ya yayi hiran sa Da ya nuna zai mun tijara sai na kira yayi Nabil. Na ce masa ga nan wani zai taɓa ni. Sai ya ji tsoro ya gudu. Umma ta tsaya kallanta tana mamaki. Ikon Allah, zinnira, anya ke kaɗai ce kuwa? Ki sa mutum ya kawo ki har gida? Kuma ki ce ba ki bashi kuɗin shi ba? Anya wannan makarantar naki zai ɗaure ma? Anya kuwa, kina abu kamar marar hankali? Kin san dai Abba ya ce, a dira ce mu mahaukaciya ko? Ta faɗa tana turo baki. Umma ta girgiza kai. Sannan Umma ta ce, Addu'a yanzu kam ban san wacce zan miki ba. Allah ya shirya ki in kina rabon shiryuwa Amma kan abin da ke yi ba na masu hankali ba ne ba. Na san Sadiq da ya san yadda ke a zahiri ba zai yadda ya kawo kuɗin tambaya gidanku ba. Don babu wanda zai so ya aure mahaukaciya. Har cikin ranta Umma take wannan magana don a ganin ta Zinnira ba ta da cikakken hankali ko kuma tana da aljanu. San ba ta mata kallon cikakken mutum, a rabin mutum take kallon ta. A haka yake so na, ni burge shi ma fa nake yi. A'a, kawai da yana faɗa miki ne saboda babu yanda ya iya, kuma Allah ya ɗauki sanki ya saka a zuciyarsa. Amma mutum mai nutsuwa da hankali kamar Sadiq ba zai so mace irin ki ba. A gaban kowa kina iya shuka rashin mutunci. Mutum ko ya haifi ubanki sai kin cire ta ido kin raka masa rashin tarbiyya. Kowa kina iya faɗa, kina iya faɗa da kowa a gaban kowa. baki kunyan kowa, ga rashin kunya kamar ya kashe ki. Ga bakar magana kamar da ita aka haife ki. Abin da kike yi ko Aliya da Larai ba sa yin sa. Amma umma ni kullun ke gani ban da mutunci. baki ki ganin abin da suke mini, sai dai ni ko hararan mutum ne sai ki ce na cika fitsara, ban da hankali. Ni bari ma na shirya na wuce Islamiyya na huta. Ta karasa magana tana nufan ɗakin su. Da ya fi miki, shi ma mai nafif ɗin wani abin ya miki kika zalunce shi? Lahira kya ji da hakkinsa mara mutunci. Tana shiga ta shirya cikin uniform ɗinta na Islamiyya purple. Ta ɗauki jakanta ta rataya ta fito tana murzawa fuskanta mai daga bakin kofa Har ta nufi ƙofan fita daga gidan, bata ji umma ta ce mata, Allah ya tsare ba, balle dawo ki ci abincinki. Sai ta juyo ta kalli umma ta ce, ba za ki ce na dana ci abinci na ba ko? Ko ɗagowa Umma bata yi ta kalle ta ba, balle ta samu damar ansa mata. Ita kuma ta juya cikin fishi tana tafiya tana gungune Umma sai ta ganin laifi na? Su ma mutane idan baka haukace musu ba, ba su shafa maka lafiya ba. Amma ita ba ta ganewa, kuma ita ma fa tana da masifar nan. Kenan nima ma ai gado na yi. Tana mita har ta isa Islamiyar, sannan ta fara ɓoye-ɓoye ganin ana dukan 'yan latti. Kai, na fa girma yanzu, jami'a nake, sai kuma na dinga tsoron bulala? No way, Sai ta fito kai tsaye ta nufi cikin makarantar inda ake dukan ɗalibai. Malaman guda biyu ne a tsaye a gurin. Ɗayan ta san shi, shi yake karantar da su a ajin su. Ɗayan kuma mutumin da ta gani ne da safe yana exercise. Ba ta bayan waɗanda ake wa bulalar litti ba, ta biyo ta gefe za ta wuce cikin gate ɗin makarantar. Idanta yana kan shi, shi ma ita yake kallo, hannun riƙe da bulala. Tana gab da wucewa ya wata ta dawo da baya. Ke kin fi kowa kenan ko? Ga sauran nan, ki kana dukan litti ba? Ina ruwanka? Bulalan da ke hannunsa ya doka mata sai ta yi tsalle. Ta buɗe baki za ta sake magana ya sake shauɗa mata wata. Da gudu ta koma inda ta fito tana hararan shi. Bakin azzalumi mugu kawai. Ji mutumin nan daga kawo shi yau yau har ya fara dukan mutane? Dama da ganinsa a bakin hanya na san bashi da mutunci. Hmm, kut baka san wace ce zinnira ba wallahi. Ƙasa ƙasa take magana ta yadda ita kaɗai za ta ji. Shi dai baya jin abin da take faɗa, ya dai hango bakin ta yana motsi. Murmushi yake a zuciyarsa, dama he just want to see her sad face. Tsiwarta tana burge shi, ko ba komai ya san yanzu za su kulla takun tsaka tsakanin su. Haka ta biyo hanyar dawowan gida, ita kanta a mata bulalar litti gara bata je ba. Idan ka haɗe ta a hanya tana tafiya sai ka ɗauka na tsitsiyen yarinya ce, domin kanta tsaye take tafiyar, kanta ma a sunku yake kamar mai nutsuwa. Umma na ganinta ta san za a yi biyu, ko dai ta yi latti ko kuma ta cin shawaran zuwa makarantar ne domin ta saba haka. Au, dawowa kika yi? Umma to na yi latti kuma an kawo wani shegen malami sabo daga fara zuwa sai duka na yake yi. idan baki abin dukan ba za a dake ki ne ki dai kam Allah ya shirye ki duk yarinyar da kai shekara goma sha bakwai ta san ciwon kanta za ta na abu kamar sauran mutane amma ban da ke kin da ji haushin kanki ke kam bata ce komai ba ta jingina a jikin kofa tana wasa da jakan hannunta wanda ya rataya a kafadanta ji take kamar da ta kai tsakar gidan umma za ta rufe ta da duka umman yunwa ne ke ji idan kin ga dama sai ki je ki dauko abincin na kike ci da sanda ta wuce dakin dafa abincin ta ɗauki abincinta ta nufi dakin su Bai tashi daga makarantar ba sai shida. Yau shi ne zuwansa na biyu makarantar. Tun da ya dawo, ya requestin yana son fara karantarwa a wannan makarantar saboda ita ce kusa da shi. Domin ya saba a can ma yana karantarwa a masallaci. Tun a ranar suka amince, amma bai fara zuwa ba sai jiya da yau. Daga makarantar, family house ɗinsu ya wuce. Dama Abba ya kira shi tun bayan da an ɗauki ruwa yake sanar masa cewa yana neman sa. Akwai inda za su je bayan sallah magariba. Sai da ya sallah a masallacin da ke unguwar Lodge Road sannan ya shiga cikin gidansu. As usual, falon momi ya fara wucewa. Yana shiga sanyin AC da kamshi mai daɗi suka yi welcoming ɗinsa. Babu kowa a falon sai TV da yake aikinsa. Saman sofa ya zauna ya kai hannunsa ya ɗauki hot wanda yake cikin mok ya kai bakinsa. Yana murmushi kana ganinsa ka san hankalinsa yana wani wajen ne. Me yasa ka murmushi haka? Ya ɗago kai ya kalli momi wacce ta fita daga bedroom sanye da faran atamfa. Hannunta rike da gilashinta. Evening mom. Evening favorite. Tell me what's the secret? Ta faɗa bayan ta zauna Sai faɗa murmushinsa. You know I won't lie. Actually, wata yarinya na da ka a makaranta, hakan ne saka ni farin ciki. What? How? The story is like this. Ina son fishinta. Tana da wauta, ga ban dariya, ga jan magana, ga faɗa, ga rawa, ga waƙa. Bayan nan, ta iya iya yi, akwai tsiwa. Mom, everything about her is perfect. Da su ta wuce ni tana min tsiwa. Wai na wuce ta kamar zan taka ta saboda ina exercise. kin ga 10 kenan kuma ta yi a islamiyya ni kuma na zane ta kin ga 11 kenan and now na san dole za ta yi wani abu domin ta rama wow what is the first story you have ever told so tell me did she know you have crush on her what no mom she's under 20 and we are i don't even know her name really a ina take a nan anguwan take mommy ta yi murmushi i don't care in 'yar gidan masu kuɗi ce ko 'yar gidan talakawa All I care is my favorite has crush on her. Kana santa. No, mom, you got me wrong. Everyone can got you wrong, except me, your own sweet mother. I know who is my son. So ka je ciki, dadinka yana son ganinka. Za ku je gaishe da goggonka. Idan kun dawo, za mu yi magana da kai. Ya ce mata, ba zan dawo ta nan ba. Ta ce, fine. Ta faɗa tana daga kafaɗarta, fiskanta ɗauke da murmushi. Sai miƙe tsaye yana faɗin, mun baki fahimta ba, ni, eh, ni, ni, A haka maganar ta makale ta ki fitowa har ya fice daga cikin falon. Mom ta bi shi da kallo tana murmushi. Sannan ta ce, dawowa ta tayi rana kenan. Favorite, you can't deny it. Gilashin da ke hannunta ta saka a idanta, ta matsa ta ɗauki mak ɗin da ta ajiye ta soma sha. Tunda ta yi kwalliya take ta faman fifita a fiskanta, wai kar ta yi gumi. Duk iskan fankan da ke ɗakin bai wadatar da ita ba, ita dai kar ta yi gumi, ta ya goge, Abubakar Sadiq bai zo ya gani ba. Ta yi ta jiran kiran wayarsa har ta gaji bai kira ta ba, Nabil sai dariya yake mata shi da Aliya. Ita kuwa ta ci kamar za ta fashe don takaici. Baro musu ɗakin ta yi ta nufo gurin icen gwaiba ta zauna ta so mu kiran Abubakar a wayarta. Ganin hattara tana ƙoƙarin wucewa bai zo ba. Ringin ɗaya ya ɗauka. Hello, baby. Me sunan baba? Me hana ka zuwa yau? Wallahi baby ban da lafiya ne. Fiva ne ya rufe ni. Yanzu haka a kwance nake sanyi nake ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi, ka sha magani? Eh, na sha. Ko na zo na duba ka? A'a, ba sai kin zo ba, ki zaman ki, an jima kaɗan zai sauka. Allah ya sauwage. Ta ajiye wayan ba don ta gamsu cewa da sauƙi ba. A take ta so majin kamar ita ce ba ta da lafiya. Hankalinta duk ya biya tashi. Ji ta yi ba ta da nutsuwa in dai ba ta ji ta duba lafiyansa ba. Amma kuma ba ta da kuɗin mashin, kuma ta san dare ne yanzu, ga tana tsoron dare. Tashi ta yi ta nufi ɗakin umma. Agogon ɗakin ta fara kallo, tana da ‘yan mintuna ya nuna mata. Dama ta san in dai abu ya wuce karfe tara, to ba zai dawo ba sai karfe sha ɗaya ko sha biyu. Wani lokacin ma yana kai karfe daya kafin ya dawo idan yana da fasinjojin nesa. Jikin kofar ta tsaya tana wa Umma magana kamar munafuka. Umma, wai Abubakar ya ce na siyo mishi kwai da kwai kafin ya zo. Tana nufin awara kenan. Umma ta jiyo ta kalle ta. Abubakar din ne ya ce ki siyo masa awara? Eh. Zo ki buɗe aljihun gadona sai ki ɗauko naira ɗari sai ki siyo masa. Cike da jin daɗi ta ƙarasa gurin da Umma take ajiye kuɗi. Ta buɗe ta ɗauki naira ɗari kamar da yadda Umma ta faɗa mata. Ta dawo cikin ɗakin su ta ɗauki katon hijabinta ta saka, ta zo takalmin robanta ta fice da sauri. Bakin titi ta fito, ta tare mai nafif wanda yake ɗauke da mutum biyu. A lokacin za ka kai ni. ɗari biyu. Kai wallahi ɗari ne, don Allah ka taimaka min ko a bakin titi ne sai ka ajiye ni sai na karasa da kafa, don girman Allah ka taimaka min. Girman Allah da ta haɗa shi da shi ne yasa ya ce mata ta shigo. Suka kama hanya, dama mace ɗayan a can za a sauke ta, ɗayan kuma a bado. Idonta ta miyar gurin titi, amma hankalinta yana can gurin Abubakar. Zuciyanta yana raya mata a wani irin hali yake ciki. A kusa da gidansa aka ajiye ta, kasancewar gidan nasa yana bakin titi ne. Na gode. Sannan ta cire takalminta ta zura da gudu saboda duhun da yake wurin. A ɗari uku da sittin ta isa kofan gidan nasa ta shiga buga masa da ƙarfi, kamar wacce ta yi sata aka biyo ta. Sam hankalinta bai ba ta kira shi a waya ta sanar masa tana waje ba. Kamin ya buɗe mata har ta fara kuka, don har ga Allah gani take wani zai zo mata wani abin a nan. Sai da ya buɗe hasken falonsa ya hasko waje, Bai gama tantance ita din bace ko ba ita bace ba, har sai da ya ta shigo da sauri tana haki. Baby, me kawo ki nan? Ya tambaya bayan ya mai da kofan ya rufe. Sai ta so sosa masa kai. Ba ka ce baka da lafiya ba? Amma ai na ce miki kar ki zo. Ya aka yi ma Umma ta barki kika zo. Bata san na zo ba, ƙarya na mata. To ki koma yanzu tunda kin ganni. Idan wani ya ga ki anguwan nan, ai sai mana wani zargi. Amma ai ba komai za mu yi ba, kuma mu ba 'yan iska ba ne. Ba kowa ya san da hakan ba. Idan aka ga mace da namiji sun keɓe, to abin da za a ɗauka in iska ne, ki koma gida yanzu. Ta ɓata fiska, ka ji sauƙi? Eh, na ji sauƙi. Ka ci abinci? Eh, na ci. Ko na dafa maka? Haba bebi, dan Allah ki wuce gida mana. Ya nufo kofa ya buɗe mata. Amma ni tsoro nake ji, ka raka ni bakin titi. In na raka ki, za a ce an gani na fito tare da mace, na raka ta titi. Ta ɗan ɓata fiska, amma ni tsoro nake ji. Sai saki kofan ya dawo inda take tsaye. yana mata magana a hankali. Yanzu baby in ban da wuta irin taki, karfe tara na dare za ki baro gidanku ki zo nan. Haba baby, na ɗauka sosai ne. Ko sosai ne bai kamata ba tunda ba aure muka yi ba. Yaushe za ki fara bambance abu mai kyau da mara kyau ne. Ya kamata ki rinka tunani irin na mutane mana. Na ji tsoro sosai ne, har nake jin kamar ni ce ban da lafiyar ma. Ta faɗa hawaye na sauko mata. Ajiyan zuciya ya sauke a hankali. Baby na, I know you care for me and I care for you too. amma abin da nake kokarin yi ina kokarin tsirtama da mutuncin mu ne ba wai ina kokarin koran ki bane ba don wani abu ba ki hakuri ki yafe min zo mu je ciki ki zauna a'a ni zan tafi in dai tafiya ta zai saka farin ciki zan tafi amma ka kula da kanka kaji kuma ka ci abinci ka sha magani i will i promise you this i love you ta saki hannunsa ta nufi kofa ta bude tana waigensa har ta fita shi kuma ya fi wajen kujera ya zauna a nan ne wani tunani ya zo masa idan wani abu ya same ta fa ko ne tare ta a hanya ga gurin da duhu da wani abu ya same ta gara a ganshi da ita in ya so a masa duk zargin da za a masa saurin tashi ya buɗe kofar cikin rashin kuzari irin na marasa lafiya ya fito waje amma ko kafanta bai gani ba ciki ya koma ya ɗauki wayansa ya kira ta zuciyarsa cike da tsoron abin da zai same ta tana ɗauka ya ji hayaniyan ababen hawa hakan ya saka shi jin nutsuwa kin kai titi eh na kai gudu ne akwai mutane a gurin kina jin tsoron har yanzu a'a Na akwai mutane ai da abin hawa. Okay, take care of yourself. I love you. Thank you. Ta kashe wayar tana tunanin yadda za ta koma gida don ba ta da ko sisi a hannunta. Kuma ta san yanzu dare ne. Idan ta yau mai a daidaita wawanci ya bata sakarci, asirinta ya tono a gida. Ko da ya shiga fat ɗin dadi, sai suka ɗauko wata hiran, ba su fita ba sai bayan sallan isha. Dadi ya shiga motarsa, dama Saddam ya ce masa daga can gida zai wuce. A lokacin suka nufa gurin gwaggwalarai, a can suka haɗu suna gaisawa, Tana tafiyar da dadi, Saddam kan ba wani sanin ta yi ba. Hasali Salima yau ya fara ganin ta Guraren goma saura ya yi mata sallama ita da dadi. Ganin firan tasu ba ta karewa ba ce ba ya kamo hanyar gida. What do you do when you can't let go? What do you say when you don't know how you felt? And you know nobody knows how you feel. Like You by Titania Manos. Ita ce wakar da yake sauraro a cikin motarsa wanda yake ce da sanyin AC da kuma kamshin turarensa mai daɗin shaga. Unexpected ya hango zinnira a bakin titi Tana tafiya, da ganin ta kasan a tsorci rike. Har ya wuce ta sai ya yi fakin a gefen titi. Yana kallon ta ya Bai miro. Har ta iso inda motarsa take, sai ya zuke gilashin motar. Ke, zo nan. Kamar daman can jira kawai take a kira ta, sai ta ƙara wa kafanta mai. Hakan ya saka shi fitowa a cikin motar, ya cire facing cap ɗinsa wanda yake kansa. Idan baki zo nan ba, idan kika je makaranta gobe, sai na zane ki sosai. Jin hakan ya sa ta ɗan tsaya ta juyo, ganin kowane ne. Mutumin nan ne na makarantar su kuma na su. dawowa ta gurin motan ta tsaya ke da wa kika zo nan ni kaɗai ta faɗa tana turo baki ina za ki je yanzu gida shigo mota mu je ya faɗa cike da umarni daman tana neman wanda zai kai ta gida duk da kasancewar bata san halinsa ba sai ta buɗe motan ta shiga front seat ta zauna shi kuma yayin motan ki suka hau titi yana tafiya a hankali kamar baya son su yi saurin isa gida sai da suka yi nisa kaɗan sannan ya kai hannunsa ya rage bolin ɗin waƙan da yake tashi ina kika fito Ya tambaye ta ba tare da ya kalle ta ba. Gurin saurayi na. Hakan ya saka shi kallonta da kyau, sai kuma ya ɗauki facing cap ɗinsa ya saka a kansa. Amma ba komai muka yi ba, ni ba ‘yar iska ba ce ba, shi ma kuma ba ɗan iska ba ne ba, kawai na je duba shi ne ba shi da lafiya. Shiru ya yi, kamar ba zai sake tambayar komai ba. Gidan ku an san kin zo? A'a, ba a sani ba, kuma daman ban da na komawa, dama a ƙasa zan je. Dariya ya yi, sai dai ko kaɗan bai kalli inda take ba, He was imagining yadda za ta kai kanta tun daga Alu kwatas, har Abdullahi Fodio Road da kafa. Yanzu idan iyayenki suka ji ko suka ganki kin fito a gurin wani, me za ki yi? A tsorace ta dago ta kalle sa, faɗa musu za ka yi? Yana ka sa yana ɗin mire baki. Ni ma ban sani ba, amma shi ce ki zo ne? A'a, faɗa ma yayi min, wai na koma gida kar mutane su gani. To me za ki faɗa wa iyayenki idan sun ganki? Kai me za ka faɗa wa matanka idan ta ka ɗauko ne? Ai ni bani da mata, idan kuma kina so na kenan. A'a, ni ina da miji. Wancan ai ba miji bane ba. Duk wanda zai kira mace kamar ki ta isko shi ai ba miji bane ba. Wallahi shi ba dan iska bane ba, ko ba shi ya kira ni ba, ni na je da kaina, kar ka sake ce masa dan iska. Ta faɗa a tsawace. Sai ya baka sa a daidai road din Kalafeto Road. Fitar mun daga mota. Haka kawai zaki mun tsawa saboda wani katon banza? Da ta gaske yake sai ta koma bashi hakuri. Ya hakuri to. Sai yau motan ki ya hau titi. Da zan kika ce na wuce ki kamar zan banke ki ko? To baka ga inda kake gudu bane ba? Ka sa wasu tufafi kana tallan kanka. Ya lashi leɓensa yana wani shege murmushi ya ce, Dan iska ne ni kenan ko? Ni dai ban ce ba. To ko dai na miki ne kam? Ya faɗa yana kallonta ta da ɗaga mata gira. Sai ta zaro ido waje, shi kuma ya sake ɗaga mata a karo na biyu. Har ƙofan ku zan sauke ki. A'a, faɗa za a min, sai dai a yi miki faɗan. kin san abin da kika ba mai kyau bane ba shine kika aikata kuma ya faɗa dai lokacin da ya faka motar shi kofan gidan sai ta kalle shi ashe ka san gidan mu? bai ce mata komai ba ya fita ya zagayo gefenta ya buɗe mata motar fito kamar ba za ta fito ba don tsoron kar wani ya ganta sai kuma ta daure ta fito yana rufe motar ya mata ki ya nufi kofan gidan sai karo ta yi da Nabil wanda yake tsaye na kallon su na shiga uku gidan uban wa kika fito waye wancan mutumin taimako na yayi ya kawo ni gida Wuce ciki. Ya matsa gefe ta ratsa ta wuce ciki da tsoro. Sai kin faɗa min gidan uban wa kika je. Babu inda ban aika ba a unguwan nan, amma ba kya nan. Sai yanzu ki zo? Karfe goma da kwata? Ina kika je? Umma ta tambaye ta tsawace, irin tsawon da ke razana yaro. Sai ta durƙusa a saman gwiwoyinta ta fashe da kuka. Abubakar ne bashi da lafiya, shi ne na je duba shi. Umma ta sa salati, yanzu dan baki da hankali, za ki bar anguwa uwa anguwa, ki je duba namiji dan bashi da lafiya. Nabil Zo ka sa bulala ka zane min yar iskan yarinyar nan. In dai hauka ce, na fi ki hauka da wawanci. Ta karasa tana kwalawa Nabil kira. Dama yana tsaye a bakin kofa, umarni kawai yake jira. Sai gashi ya shigo tsakar gidan, ya doso inda Zinnira take. Ita kuma ta saka ihu iya karfinta. Babu inda ba a jin ihunta. Tun Nabil yana dukanta har ta sama bashi tausayi, domin dukan ba na wasa yake mata ba. Babu kalan kukan da bata yi ba. Wani ta yi shi kamar na mage, wani kuma kamar na kare bayan ta gama na mutane. Mutanen da ke shigowa ne suke ta wa Umma hakuri akan a kyale ta. Bata faɗa wa kowa gaskiyan abin da ta yi ba, sai cewa ta yi, Nabil ta zaga, shi yasa yake zane ta. Masu bata laifi suna yi, dama an san halinta. In dai tsiwa ce da rashin jin magana, to ba ta ji ba ta gani. A ɗakin su ta yi ta aikin kukanta, tun tana jira Umma ta shigo ta rarrashe ta, har ta gaji ta haƙura da kanta ta daina kukan. Misalin karfe goma sha ɗaya na dare, Abba ya dawo. Tana jin motsin shigowarsa, amma bata tashi ta je ba don ta san bata da gaskiya. Bayan kamar minti talatin ya shigo cikin ɗakin a hasale, Tana ganin sa ta yi saurin tashi zaune tana matsar kwalla. Ba ni wayarki, wato iskancin naki da rashin kunyan naki ƙara yawa yake ko? Sai kawai ta fashe da kuka, sai a yanzu ma take tuno da zancen wayarta wanda ta baro shi a motar Saddam. Ba magana nake miki ba? Wani mugun zabura ta yi sakamakon tsawon da ya daka mata iya ƙarfin shi. Ban, ban, ban san inda, inda take ba. Ta amsa cikin muryan kuka kamar za ta shiɗe. Wannan wani irin rashin kunya ne. Ki taka da kanki zuwa ɗakin saurayi? wannan san ba tarbiyya ba ce ba wallahi abba ba mu yi komai ba wallahi ba abin da muka yi abba don iskancin da ake ganin kamar mun yi na rantse da Allah ba mu yi ba ato ya aike ki yar wata ƙasa kawai to masu sauraro duka duka anan zan dakata to kun ga dai gashi na ƙara lokaci ma yau duk da karatu guda uku ne a gabana don haka ko kuma domin nuna jin daɗin ku cewa an ƙara lokacin sai ku zuba mana ruwan sharhi wato comments kenan sannan kuma ku dangwala mana like sosai da sosai haka nan kuma Ku taya mu sharing a groups groups ɗinku na WhatsApp da Facebook. Sannan kuma abu na gaba shine mu haɗu a cikin sabon channel ɗinmu mai suna 'yar adda TV domin fara sauraron sabon labarinmu wanda na ce zan ɗaura jiya amma kuma daga baya ruwan sai ya ƙara ƙarfi sosai da sosai ta yanda gaskiya wannan sound ɗin zai shigo cikin karatun sosai don na je da na karanta gaskiya da sauki amma daga baya sai ruwan ya ƙara ƙarfi shi yasa kuka ji ni shiru ban saka ba amma insha Allahu rabbi yanzu nan ina ajiye wannan zan je in fara karanta wancan don yanzu haka ba a mana ruwa Sannan a jiya na so isa sanar muku cewa a yanzu akwai sabon tsari da muka kawo na zuwan labari. Yanzu labari zai na zuwa kullum insha Allahu Rabbi ba tare da ya zamto cewa ana tsallakewa ba, to amma akwai ranaku guda biyu wanda labari ba zai zo ba. Hakan kuma ya faru ne saboda ina so ya zamto cewa na daidaita abubuwa na suna tafiya mun insha Allahu yanda ya dace. A ranakun da zai zanto labari ba zai zo ba shine ranar Asabar da ranar Lahadi. Daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a akwai karatu a cikin channel din namu na Ash Multimedia amma yar Adda TV kullun labari zai zo. babu hutu tukunna amma shi ash multimedia dai za ana hutun kwana biyu dalili kuma shine ranan asabar a ranan ne zan yi amfani da wannan damar na bi sakonnin fans da kuma group na can uh, ash multimedia kenan na whatsapp kan abubuwan da suke tafiya da sauransu insha Allah a ranan ne za a sada zumunci a gaisa duk wani mai tambaya korafi da dai sauransu insha Allah a ranan asabar zan ina bibiyan sakonni ina budewa duk wanda ya min sakon insha Allah a ranan zai samu amsansa abu na gaba kuma bayan wannan A wannan ranan ita ce kuma ranan da zan na karanta ma'ana sabon shirinmu da za mu fara a cikin wannan channel din wato na kamar sirrin cikin zuciya wanda za ana karantawa amma kuma sunan zai kasance ne a labarin menene bari zan